الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebobata wuluji tabbatu ya Allah as-salatu yace ci bi aminci wuluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba ganin karatun daga littafin riyadus salihin ya al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala idan karkashin babu tazimi hurmatil muslim no bayani hukuki wa shafaqati alayhi wa rahmatihi ne katuya zushi sun ga gutsun ayi ko wa anhu daga ba bi hurairah radiyallahu sa safujin da gani biyu qala nga qala rasulullah cikin yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tahasadu ga jin ya sada mu ke ya sada so kwani majin ya zangoci e ga towa ga ni mu chulu fongwa so ko yuwo so ko yu mota so ko yafti so ko yu appointment oro so ko yu imi tanka so ko yu jiji so ko jibayi so ko yu jentu yi mi wa mai baji e ga towe

wani fiye jin bayani tiyan almulika ti jiye na je jiza alaka na wani da ba ta yin gbaji nan ga gasaro ya tiyan sada wala ta na jeshu e gaji na jeshu makiya na jisho ya e za su ku ijabu na ku e kunan ba na dubu daya ya e zabe yin shiji wata aleza hannu ci ya na kinan ga ga zai ga nan ba shi ne dubu ku kuma wato nga wo ban sau ebo zane ga be shi nulu ji ki ayan nulu ji nga sa ngo ile mi o saso ki ja man ina mi go la o lo ya 16 nan ngo ile zo to bi da ba ni nga shi dubu kwani amma daga ne mi ake ga bayani ga jola wa biya biawo mi awo te ce biyan irin ne kiyo annajash lọ ìsànẹ́yí wàyẹ tó bukata yana jẹ ṣe yìírí ìpẹ́ na ìkẹ́ náà ẹ̀dẹ́ fi zukọ́ babu jẹ jíun ìṣẹ́rí ìbọn náà tọba láńdẹ̀ ẹjú kó tàbí kíbò wọ́lá tẹ̀ná jẹ́ṣú ẹgádà bọ́n wọ́ṣẹ́ yẹn gaya e ga shi alali mai ji ni a ṣe gbọ́dẹ̀ ce ji ce ji wọ́lá tàbá gàdú ẹgá na doji fòmọ́ abugan dundu mai bane lokaci da bane za na zafo wa ya bane su kone mana haɓa lillahi wa abu gaza lillahi wọ́lá tàdá baru e ya gashe zumata doji mọ́ ya ji jira bai doji ga ya gwayar da bai doji yawon wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'din sashe shi mun ga shi ta tiye na zan mu ci ashani no mu wa kunu ibadallahi ikhwana ya gaji ya fi wujishin ya so kone ya gido shi na al muslimu akhul muslimi muslimi ya ya muslimi la yazlimuhu wa ju wala yahqiruhu wọ́n gbọ̀wùyá wọ́n láyàkùzúlùhú wọ́n ẹ̀gọ́n gagwalu láàdán nasara na wuya yauna atakuwa hahuna da sun yi soko wudan babon na wai shiri lasadiri yi wunce di shara lo bayan salasa yaza an ya kira akawul muslima nan wa agbaye musulmi yana Kullu muslimi ala muslimi haramun musulmi ya muslimi haramu ya dojo damu ejau ma na ga shi ga doshi ya ma wa maluhu e ga ji dukiya doshi ma wa iruduhu e ga mutunci ya doshi ma rawahu muslim imam muslim ga gudu man ga najishu an yazida fi samani tilatin wa bibiya la'adin wayan eh wayan kaya yunada ala ya fi suki ko ɗana so ekporo ɗe da zuko na wana wibe na biyu ne wala ragbata laufi ya umarje umarje ragabatu na washina bali ya an ya gurra gairahu a mana dai manufonu lagano cuta lọ a shaida original wọn wofa na ga da ya shaida na e original to gada na ne dubu talatin biyar a ga ya e kufa ga ha wala dubu talatin da biyar daga na wato wagi ba ga wago gwacin rajula dubu ashirin dubu da hukube ha ìdárí lọ síra wọn wá lónìí ṣe ìdáná lọ́pàá ló dùgbà àgbẹ́ndẹ̀ bí agá àgbẹ́ kú lórí ohun náà fẹ́ lé ó tó lórí ajẹ́ sáyọ̀ tó náà na agánwò láwó bí a ṣàrẹ́ náà láàlì mọ́ tó dẹ̀ bí àbírá na sukún wọ́n di ní àṣàkọ́ kandoci ma ga leda a ga leshe wato leda ya shaddanci ko a ga lagun shadda ta canje buka wadda wadda a leda take a ga dawai kuma laba biye buyu wala ma na tsowo ga wuncin ga wuncin ga cikin yare wa za haramun Nga za haramun da ne haramu? wacce dabiru an yari da an anil musulmi wala kwanke musulmi oluwa waya jirawu wala jijirawce oluwa waya ji alawu ka she illazi wara a zari wa dubur wace alawun wace kewa a ganin yadda zumo wa wani wata yana wajen kula da yana azuma zuma shi kawai ya hadisi na mini yana shi hadisi na wunin haramu ya sada igajin e waje sada ma dalili bai ci gannan ƙuranu to hadiso to ijimawo ibili lanza ku tabbatu ko lóòlì asada da mini yanu jinan ji anabi adamu ne ga su kwa anabi adamu latuta ce mala'ika ji wa allama adamu al'asma kullaha ko e ga wani jifetun ga waje gane ku ga majiyun unci gada yanu gada na bu yahudawa shi ni tabiya gwa sada wadda kasiru miya likitabi law dunakun min ba imanikum imanikun kufaran hasadan nga mala wa take ba to tsari wa sai bai so su kwelo ba zai je jasada na wa mishari hasidin iza hasada ebe na asọ daga magun ci alofi zawon gishi ke shi lafiya na kaibe da ade bayani man ƙaji makarantun da na sokoji baiwa yayin adda ƙurani ya adda hadisi ya fahimta ya fannin doci na mayyajin asada ƙaji makaranta wunshi makaranta mawai ɓari da ƙabe mai a cikin wasu ila ko a wasu

ndagi ṣiṣẹ́ ẹbú jí inú oró wọ́n lè gẹ́gẹ́ ń túnjí nágẹ́ta kí wọ́n àṣẹ ní pàṣẹkú nù kí wọ́n àláyé ní nga nù kí wọ́n àṣẹ àti ìrìṣẹ́kú nù kí wọ́n ngẹ́ fíṣkà ní bá ti ìrìṣẹ́kú ngá tata banda jashishi wọ́n wá jíbe sọ̀kọ́-sọ̀kọ́ láàyà wọn àmẹ́ ìbáwọn ẹni orò jí ń lágúnyà ní àìmú tí mọ́ sọ̀kú ṣeú ní àfẹ́jì máa ti bú yí tí ó ǹdàjí ná ǹdàjí ná ǹdàsánbà ná wunye amajigun babuwa wadanda ya ga yin wannan guro-guro ruwan wannan maje ya ka zama ya da har ga edd ya so ba waliye wata wali shi waro ba ne lafi yau wani wani shi waka zan na shi wata flas shi wata ka zan iyi kiwon ya e le dana wadi abele ya kowane da yake nunga dogwa da dagun gogo kuca da ya tsoye ko ba kuci gashi ya kuci gani ba kuci gashi kazo ne ga wanda waza gancin ba tu jendo shara sadau da zai bi mota yin wala ga yin ga fice gina graduate ne ya can mule zai shi shi ne a secondary ji zobe zuwa tila na lo primary ni tila da wanti kewa kuma ni nan alayi na nu kasam na bai nan mai shetawun tila ya ci duniya ya za dabo wato jegun mabe je kewe Fatu je nlo share hasada wọ́n jẹ́ rí ẹlẹ́mẹ́ a ya ci harka zuku abuwan nobezo a gina ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ da ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ kuma ni ẹgbẹ̀ nan ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ hasada ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ya ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ za a ẹgbẹ̀ ya na na mu sai ya ci waru da bi ma qasama Allahu laka takun agnan na sai daji bai na sakwaya wani sai ci ya salam ai ma ni ba kadara ya ce ci ma kalam ya kun yakun ya kuma ta haka lam yakun li yusibaka sai ci ya salam zai ga da takoyo wani sai chali ga sai ci zai dai buru bune limin abu shoje boya sako ki ci biya sa da waga le ni mana sokwe jin yaza ne ba albarka yu no so ga wani ba bi sokwe ko mun gane wato mai ji bayani tsaro ya tiya yana ta egbe zazu ebo na asa da laule da ana yana gaza gwa tubo da sokwe buyo kandoci hasa da ya dabe zai wa luka ga kyau

amma kawai yin waga muta lánàá ti káwọn gan oúnjẹ jígútù àbà kó oúnjẹ jígútù àni ya báwọn imi oru ẹna mẹ báwọn jẹ àdára wọn àmọ́jì kájíhùn já wọn àmọ́jì kájíhùn já wọ́n zo ìfẹ́jì fìtílẹ̀ ń lọ́tí àjùsàkúsà lábúwú ń lọ́tí ń ga ibi bàtíwú ń lọ́tí mọ́ ń ga yìí mọ́ waji da ko nga jiguwa ga bulubulun ki da na fuji non nga gida kunu efo ji gaji na jiro ni amma tu ja anje no ta asada so ku te gbe yuzu zanwo ci adami gumbi amuro ba shi lakolu je zanwo ci zanwo ci be kidnapper zanwo ci be bandits zanwo ci jet mail so kan wa fi biyan ewe bo alama fi dangote alabiya dewe ebe na nima na sokwe jiya wani wai ta zangoci ji ko ji gani ako wa mabe gambe tunane mije wayi gambe tunane mije wa mije mota mi mije kaza milade mi gwamiya milade kaza ke wani wai fa zane za dabo ga tun nga malabil warji nga walaysa yaqmul mar'u min diddin, nga za dabbo na dai makirana walau hawala al-uzlata fi ra's al-jabal kawo ga bici ci gami a da fati yango wa ga ga da fati go wa wo zo gani be jama'a kame ko nga za mu ga ku fono to zo to ji da fati na nga ke yawo be za mu ci ke chonga kilu fati Eh, to wato o wuce wasu <laughs> eh. e, ga dawa yin wube wani nke cewa wa gangole ati na otun da dare na ko emirate na wake da tushe ga ake yaje da a dawo raka Nígbà kó ìjì gánewa, ẹgbọ́gọ́ wàtò tí sì fárú jí, dókùn nínú sọ̀kọ́ àyàwó na lógùnkún wòye wùgá lè ní ìmọ̀ ní sọ̀kọ́ jẹ́ alámẹ́tí ní sọ̀kọ́ àjún àlùbáríkà sọ̀kọ́ àbí odidi sọ̀kọ́ àgùntọ́ sọ̀kọ́ àjún kànáà yẹn ní ibẹ̀ ní wọ́n ti ẹgbọ́n zazú wọ́n bá gún ká alùbẹ̀ ń gbọ́wọ́ ẹgbẹ́ ìzọ́nà tí a ti mi sọ àmẹ́ ẹ̀nẹ́gun ẹgbẹ́ mọ́nà bá tó fi sùdúrú mà kàbọ́nù ẹ̀dùn kára bukata wọn ti kó nùtí àdàbọ̀ ní wẹ̀wà náà alámọ̀rún ti sọ́bí ojú dípé bá wọn bí sọ pé tí kàkùn ló ń gá materialize wà bí gẹ̀ẹ́ àzájú káàkì àkàkùn náà gádẹ process bó ti ké gẹ̀ẹ́ àti language iná language ẹgbùn tazọ́à nga àṣà ọ̀tọ̀ asọ́dájú zuní ko Bai bai'un najashu ya ramu wajo da babban owó ṣeyan ẹgbẹ́dẹ̀ olázàánú 26 no wọ́n awa alalima musun cewa ga samhan izaba wa samhan izashtara wa ga kunto wa ga shi di kama hatu di sauki di yagu ko ya ga so aibu ma mine yana hadisi na kiyahu benin musulmi shi a gaba bo bi do jima ko nga ma lọ́wọ́ e gangan gaji jira gangani bi dòṣì mọ́ ẹni maga adawa bai keye benin vebe takaniyar musulmi shi wani enin e ho inna ma yuridu shaitan an yuki a bainakun walada wata walbagda filhamri walmaisir wa ya sudda kun an zikirin laiwa ne salati fa'al'antum muntahun shetan wagun ga adawa benin village tsakani ebo da fi fiye gyogon bicace ntule yu kan ke fi fẹ́ṣẹ́ ṣe lúgbà ntule yu kan ke sálọ olúgbà yẹ lálúgbà kí wọ́n gẹ̀dẹ́ náà ẹ jí dẹ́bọ́ na ẹbá ẹjì jì náà ẹdàjà jì náà e mẹ́ jí dẹ́bọ́ na ẹgánà mí ni ẹnà ẹgánà cháchá aga yi ce caca waje a bele ya zandoro ya wuwa difen digancin aga ya gibo cici ko? aga finge waje a bele ya kali zandoro da mawafe ta farufe na julai wani waje a bele ya dawa da kiyayen ruwa mini ya ne ke lakiya bisa ka ne ya zaje wani kane ji annami matuna wala su zikula allafin mai yin hamma zin na min. manna'in lil khairi mutadin asin wa ku ga zanen wata zanen wa ku zanen wata zanen wa ku zanen wata zanen ne make ya karai mini ne ke lakiya da tsakani zajo na wo go ga verify mu an ya ga zakalan wa wace action lati wo lalimu sai ga inji akun fasu kun bi na bayin fata bayyanu gala labari bai waga jowa tabbaci ya gaba goro ga wuce babu kaski wuce kiji faruwa mini ne la adawa bi tsakani ya zaje wani da wai mina zan doce hawa ni nan kullul adawati wanda wai mina zan doce hadiki nan man ta wai nan ga mala annabi sallallahu e, alaihi wasallam ga ga wala yaktuba duk mala ta akhi ko mine ne ke la adawa bi tsakani ya e zaje wani da shi ne zan doce hashani nan go mala annabi sa alaihi wasallam nan gini e e e ya na ke ladawa da tsakani ya zaje wani ya za yake ya ngobi oge za ita mai jigun yake ya za ni ibe zai mai kaza shi yanji jituwa kawai gabi wasu yanki matoki a wuce zanuru di daidai wa a cikin da kwa yi fiye na abu a wa bayi ma fiye na abu a ma jigun kiyayi so ngobi oge za ita mai je irin

wa admission ko ladi admission ya no jira ni aku wato zando cha shi wa lawa ga wuyen da bare sai yan do ci gaji waje abile yan do ci gaji waje abile wen mani ko yan do ci gaji unjan unjan gala alkhairi wa gaji wa daga wen pato abin su ko albarko to su kuji kazan amma waje abile wa da gibando to fe ga rukurukuji gashi ya ji kazan bai gawa ya ji kazan wuce bai gawa ya ji kazan wuce a ni muyo ki mu da a shayin wuce fata da su kwa wani ga jiki a gaitu zanuwa ja shi shi kwanaki zanuwa cewa jiyawo ko wanda a su kwa albarkun da wasu kwa kazu ji kazan kwa kazu ji kazan wani abe ki kazan ga a mai jinwi ɗaga e yawu da ke e ga yanzu ka zani ku da yanzu ka zan shi ba ko ke yanzu ka zan showa ga yanzu ka zan fa a ce ne ji shefu ne za yi laika sarufi biology ya ci asa da tabon daga amra lokulubi ba ta yin yagbon shi kun shiga titin gyare gamala kitabul fawaidi kitabul fawaidi ibn qayyim N lagan da ci ba ga ya wuta da bu nga yi usulu a tan yin gbon so ko ga ko girman kai na tsoga shaitan ni min nari wa ye ba ta alhiru su kwadari to za su da ne alhirsu kwadari ganna ngala ni ga adam ta gici gon la taqraba zai shajar ta fata kuna min az eh ya jina fata wuce fata a lalira ma ban ne amma alhirsu din dan da wuce da guba ye ta ci asada me ya annabi adamu zagu bajin fatu kullila min ali maulam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka ga ya zuciye gban wule wala so kuga wa gangwa daga ya wuta annan fa anta ala ta biyu. to tusbu amma ga ci da galibi pati, ila mara mara biye na shi eh, ba ta ne shi bi ta kiburu cin yele ba ali taji kaza kaza ko sai ku dari alhakumul takasura ta zurtumul makabir sai kibiyo sai hasada galibi mai mini yana ajuji faruwa so bino da zaɓi da yake ji to hasada inda na fiya bino wai ga hasada jan zanen sabu na wajuji hasada zanuroci a je mota bidi jindoci ugun america kawai gali ya ci fi wajen kalewa a jiwa damuwa àjọ nàmúwà àmì ìlàgùfò awokú gùnmí awokú gẹ́ni alù pírámùrú nca mota lamfi ndo ci shi umula da kafu kya wadda abile yin goma da damuwa ba ta ki ba kwaki umar yana lalace cinwa ga ba su ko na yi da su su ko ina akramakum inda Allah ya atqakum takwa Allah magayi an tajala bainaka baina azabillahi wiqaya ngole takwa Allah ya dama ne biga takwa una takwa una nan wuci la lawa ni gan e do bija takwa ha una on tutu le sokuba gaga giza inda shiga ajil ba don ga takwa ha una wakaza gefici ga gefin lugwa nga atakwa hauna wakaza gaza ne di sallah ne gaza di sallah nga atakwa hauna zane da takano ga ataka da lugwa nga atakwa hauna obere ne mu mun a ya gbo ga yi wangi ya tuwa ga ake kirista lazina amanu wa amilu salihati ko ka ne mabiya ce takawo nan ngun tutu kirki je kakai ko mini yana hadisin da ke wube na ba musulmi yoye alamu ya girman kai girman kai ma mini sunubi ka bayi rubutun mini yana ma hadisin da ke wube na ga layagun taso musulmi ma وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احدكم حتى ما يحب لنفسه la yi yu'minu ahadukum ya da mini mine bane imani wa gumina hata hibali akhi kusugai wa yaju ma yuhibbu li nafsi yana wa ta tatuna mutafaqun alai le gan bayani goga sarwa ci gari ni jolani ko wa anu kala, kala rasulullahi sallallahu alaihi Sallam, a nabi sallallahu alaihi Sallam, ga unsura ka zaliman aw mazluman ya yaji wa nasara wuji zalunci ji ba ju zalunci ji faƙala rajulun zababin da ciga ya rasulallah ya wata ce yace ce an suru za ka ne mazlumai miyayu nasara da kya gaji zalunci jina ara aita yin ka na zaliman kaifa an suru in ga yi zane yagin musulmi ya ga tibi na kuma suke miyayu nasara yana faƙala ne biga ta haji zuhu autam na uhu mina zulmi walan wa ka zalunci ji fa yin na zalika nasuru jijin na ga yi nasara na wa yunani rawawul bukhari risalatun fi zami bu da buku ya shekul islami ibn taymiya ga gaganwaci ku gangwayi da manji ga ke ya sayar da ta ce yi makaranta jona magwayi ya man nan wa ga gi makarantu gambe mi buji gawa ji karatu ka kara loba doro na ma magwayi ya man na wa gaji makantar ga zandoro lamu ba ya uju yawon yanan ya ga na gago zandoro ma kara leun ba na go make ya man na wa shishi wa ga zandoro na unge wa ne wo zandoro na munge na bona enu wo ngai na kwata ungwayi na manya ji na ebe ne ne nga ga alifici na ba bekee na we a ci musulmi shi wani ba aji amfani na so wani labe na ama wa zabo soku na zaboboyin e soko ya e zakadi da soyin e soko ti da ilimi da nsu, da iri gorogodo amfani wa laya wani je boye bai kaune yi ya zaga jiya dede nun bu gorogodo ya ti de na so kunge luwa na wadda ga jijiyan na jimde muhimmanci sarawi ta usu magada tsakani manya wa bai mandoci gashi ga manyan misali ya lobe yau ma a ah, wa babu gaskiya ce wa zabe zo ba na gaskiya ga ci na hamitu ba na gaskiya da hannun kuntura ka ka zaliman hau mazluma addinin nasiya kunna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim ibo kawai manyan wa gaji hunce ci zabi na kunce ya kafir babu dalilo usan to aka maka la'an na tsaluwa bayani dan dalilin na ina tsayya ne ga alama ya waye tuman zumo amma ga wale goma ya waye tila yi na ku waye gaja ki yo? ya su yi wayi kafiri babban yi wayi kafiri jama'a yi wayi kafiri ga su fi kwata yi kafiri kafiri ngai za la fi na ga za ja bai kwata da ja lo a jina bana ku za ku ta ku za ku sun ka ku da ga ka zo da ka zo da ni goyi gayi musulmi gubu ku ga fuka zo bayani a da zo gumu na lo aljanna na ba ta naji ta e gaba naji no be bi ati da wari ji man alaka na so halaku wanda to tsaci e ga ga ibo kwa rabu kwa ga kwa ga da ga ga gabo gawa gabe ní ipá tán wọ́n di kí à ń ba lè bá wọ́n lè bá wà nínú sọ́lá sọ́lá bá mọ́ kàlà lé àkí ìyà káfin fọ́kàt bá bí a dùn ma ẹgbẹ́ na wá tulu na alal islam wẹ́ da una alal afsana fiye musulmi ya maka kafiri luwa ya kira a dukkan salatu ila salati wasu yamu ila suyami ko wa kirati ila kiratim amma ya mulku ne mine dini kamata mulku samu min ramiya yau ka manyan wa reji dede daga manyan yoyo ya ji makanta ma alimai yu amma ma ya ji makanta alimai yu ba mana kaga man ji dede ana ka bana to to mai ya lame tu sokoi lame tu ana ga ga ga mai yulu ginka wa ke lame tu tu ha na ga gi yahudi bin farajin itakazu ahbarahum wa rubanum arbaban min dunillah to to to man kwata ye ya lame tu ana ga ga mai lai da du sai na ga ali ani bana wala mi tu manya a ko mun gane da buga wasu manyan hutu ne ga iwaye ji ẹ̀hẹ́n láti bẹ̀ tí ẹ jẹ́ sí bàbá wọn ẹgbẹ́ tú bọ́n àfẹ́jì àkílà yìí haki wazun yi jina bàbá yìí yìí láàndì ẹ fámìlì jina gẹ́rẹ́kẹ́tẹ́ ẹgbùn ẹ̀zà kàmùrẹ̀ bàbá yìí kú àrùn kùkún wà ó kò ṣe fi lúfún ìdájà ẹjí mọ́kílẹ̀ òun mọ́kílẹ̀ ó gẹ̀ẹ́ ǹjẹ́ kí ẹ̀dìfẹ́ntì ń gọ́ ilé ìlànà oúnjẹ yà kọ́ mú gánì ẹgbọ́gbọ́ wà lé gan ẹ̀dàí mọ̀sùlùmù ẹ̀dàí mọ̀sùlùmù wọ́jú ẹwàgọ́wọ̀ yóò nasara ń gáyù gáyù zọ alímọ̀ mọ́sùkún wùkan zálín ti jí amma ya zaci shi wai yiwo gwamnati amma daga ne miye wai yi wani ya to ajin an fata ya zaji alacin bane ya bayu nan su kwa biya su su su kuma a da so yorin wai yi ya so maki ogun wai yi fana e fcc biyu da kan giganci na zukun ya ke na zanuwa ya na jaka tana zai yi gratuity a ne tiya tiga faili ya na shaza kaza yuko kaza na ji kaza shaza kaza ji kiya ta kaza ji kaza wasu na yayuwa nan a ce mani ji da mbon ga kwanda ga na dai a ya da miliyoni a kuma ya bana wuce ga za kaza ji asa da wasu a safe wani kaza ji kaza na a ah, ngayen na simi buriya da best food to tell him za kaza ga yi zaji wo mu inna la inna la yamurukum an tu'addu al amanati ila aliya mun shiga ka kuna waya yu nasara nan mun shiga ebo nan waya yi wo mai lashi mi da su kun da fatiha bai zaje lashi ya ga so ko nan na diu diu nan so ko a diu di die so ko ma ce ko mun ci mun so ko ma lugwa zandoro le ai buye mun so ko ma zuje ta ba wucin so ko ma tirun su da yi mai ya madogar zamba wai jin eh da yiwo ku dukiya laji lole nasara na waju kan ganin wologun na zaka zai na ja amma daga ne miye wai yi shi wani suku ga ka tambaye ji ma flat ya tu jimbo yo ti na jimbo na waki jan wa wa yi jiya atẹ́fún tẹ́fí àtẹ́ ndị ọ̀rùn wọn mọ́ta kúgbà ní ìtìlájì mọ̀gá kápùn ní agádìí bukata zùkọ́ níbi yáwó jí náà dájú kí àyán adé alájà àǹfààní ázá wọ́n jẹ́ ti gàgárì ní ti sọgúnwó tọ́ ọgá ti ẹgbẹ̀ agẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ̀ agẹ̀jẹ̀ múgbòrò tó ẹjì kí ayọ́ fẹ́jì fàárí èdè mìlì èdè bìlìọ̀ ní àmì gun mbú alálímọ̀ zamba wọn jí yọ yẹ mọ́gbẹ̀ ọgá zamba wọn jọ nasara na yà jí nígbà yẹ gunga zamba lúgbọ́ nga yóò sọ́rọ̀ àkàkà zọ alìmọ́n haki àwọn láyé àjíngbà àyà contract na aláìgún yẹ kó tòjì náà ó yíkú contract na aláìgún ló pàṣẹ bí na aláìgún ló jì kàn dáná yóò lè ẹ̀sùn kara ẹgbẹ̀ yìí rí nẹ yóò lè záàmàní jà ìlí yẹ ẹni ẹtú gánwò nẹ́sàrẹ́ ni zàdígà sọ̀bà wẹ òjìjì ó jìjà ọ̀gá wà tó zùmọ́ ẹzà mọ́kágún sọ̀bà wẹ ya òjìjì ó jìjà wà fáìtú musulunci mazmun baga a'a la yajri mannakum shan'anu qaumin ala an la tajilu yijilu wa aqrabu li taqwa kaga wa le ga adalci maga dono alaga so bawe ngeje de dawo ga de de wajo e za maga iya be ngeje waji ga kaza na sula kaza e na to na biyu so ba miya ne kirkin waje jido ne bu nalo ko ji ganya ko ata to kungiya adini jo fahimta irin na ga da na ke ní àjá ilá ẹjí dẹ́ta àti ìtìjà ní àjọ ẹjí ẹni jíjá ní ní ọ̀tí gánwò ìsọ̀kú ní ọ̀tí gánwò wágáṣì mú kìrí ní ọ̀tí gá sálà tí a ti wùgbó ní ọ̀tí ẹ̀kọ́ disturbance ìfíṣò ní ọ̀tí ẹjí kàzán ilá ẹ̀mọ́ fi tààtí ya afi Yes. ẹ̀dà ìjìnà da sune sunne don shi ja ce zagi kafiri babu gandoro aji kula be shuruti aji kula be mawani wa aji kula be kabar aji ne su aji kula be ina an ci otun wa aji an takfiri make available air ke network na zandoruli

alawu ganyen na ya to gugwa gawa ya wa kiwoci mara aminku munkaran falu ga yiro biye di fa lam yastati fa bil lisani fa lam yastati fa bi kalbi wa zalika adafu al iman ko mun gani ya ga wale ga nasrul mazlumin nan mun je muhimmanci sarawi ga kafin ya abun na wallahi alam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk